wadda ake mutuwa sari'an cikinta mutuwa da gaggawa kafin yanzu cikin minti talatin an yi waki zai yawa kafin a yi musu sallah a yi musu lalura a taya kafin a ƙara turbuɗa su ko da muka dawa an tarar da wasu waki. ita ce annoba ba irin annoba corona ba corona ba annoba ba ce da ina cewa gaba ɗaya babu corona amma yanzu na yadda akwai ta amma dai yadda an ka zuzu ta ta kai ba yaya an kai ni yadda akwai corona saboda ta kama ni na yi ta <laughs> na yi corona kuma har sau biyu sau biyu ina corona amma kaga ta banda ta ma eh ka san bara da corona ta shigo aikin yahudu ne malaman kimiyya suna faɗa mana likitoci masana kimiyya suna faɗa mana sun kace duk abin da ka ji an kira virus to wannan ba cuta ce daga Allah ba ba ƙwayoyin cuta ne daga Allah ba virus cikin laboratory ake kirkira virus don haka duk cutar da ka ji an ce ma virus kamar corona virus ba virus ba ce to ba rashin lafiya ce daga Allah ba yahuda sun ha kirkiro mana ita don su wahalshe mu Allah ka isa muna gare su rayuwa ta ban taba rashin lafiyar da nigga labai ta irin korona bara ba amma dai da yake akwai sauran shan ruwa har wasiya sai da ni sai da ni kwana goma sha kafata bata kawo ko kofar gida ba balle in shigo masallacin nan kuma babu ci babu sha sai eh, wahalar numfashi da tari a jima duk tari ya taso in yi kamar minti talatin ina yi wata rana sai na shaƙe ‘yan an yi kiran sallar farin na subahin na tashi in ni shiga yauce na kama tari ke na haƙar bakwai na safe tun ina yi tsugunni haɗin zauna tun ina yi haƙarfi na ma ya ƙare amma dai da allah ya ƙaddara ina da sauran shan ruwa kaga na miƙe na corona gaskiya ce akwai cuta corona amma dai ba wadda an ka zuzuta ta ba ba alloba ba ce dama sun ce virus ko su da kirkirar abinsu allah ka isa muna gare su madalla sannan corona virus ba za ta kare ba su boss ba su bari ta kare tun da cin abinci suke yi da ita <laughs> to allah shirin da mu eh wata sabuwa to tsohuwan ma ya ba a ta ƙari ta balle a ce sabuwa Don hanyoyin cin abinci ne kawai duk nayin ne kawai is a scam duk yaudara ce tun da dai akwai daloli har abada korona ba ta ƙarewa abinda muka addu'a Allah ka mai da koronan nan can gare su ta tsaya can waɗanda dunna ci kuɗinta Allah ka tsaye ta can gare su to Allah ha kare al'ummar musulmi daga shirin yahudu alama ta talatin da tara ta alƙiyama yawaitar annoba cikin mutane nice muku annoba rashin lafiya ce wadda ke bayyana cikin mutane mutane su yi ta mutuwa da gaugawa malamai suna yawan ba da misalin annoba da wata annoba da an kai zamanin khalifancin na Umar dan Khattabi wadda ake kira da'unu amwas amwas gari ne cikin Sham to can annobar ta faru zamanin khalifancin sayyidina Umar shekara goma sha takwas bayan hijirar annabi kaga shekara biyu kenan bayan cin baitul duk da zamanin khalifancin Umar eh to an kai wata irin mugunya annoba a Sham kuma an kai rashin sa'a an tura rundunar yaƙi can Sham akwai sahabbai da yawa da tabi'ai Sham irin su abu ubair tamnil jarrah irin su ma'azu dan jabal da manya-manyan sahabbai dai duka akwai su can kuma duk cikin annoban nan sun ka mutu da abu ubaida da ma'azu dan jabal ba mun karanto ta ba bare da ana rikicin corona na karanto muku hadisin wane ne to duk cikin annoban na da'una amwas lokaci ne ba mai tsawo ba a annobar ta ɗauka amma aƙalla abin da na murcikin annoban nan sama da mutum 25,000 over 25,000 people sun ka murcikin annoban nan duk sun yi shahada duk wanda ya murcikin annoba ya yi shahada kaga na yi kurin shahada ba da nan ko da yanzu ina babban gida eh? sai an tsaya kwaramniya da ni ke sai an tsaya kwaramniya su turji da ni Oh, makwabcinka ne turji kana da mugun makwabci to shi kuma wannan annoba waita annoba alama ta alkiyama shi ma ya zo cikin hadisin wani ɗazu hadisa a ofin malikin wanda imamul bukhari ya fitar da shi hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'afun malikin ka ya abubuwa shidda da za su faru gabanin alkiyama daga ciki sai ya ce thumma mautana ya akhudhu fikum ka uƙasil ganam sannan wata irin mutuwa mai sauri mautan ai kathirul maut wata irin mutuwa mai yawa wadda za ta faru cikinku ya fi ku wadda za ta faru cikinku ka uƙasil ganam kamar irin wata rashin lafiya da bisa ke yi tumaki suna da wata rashin lafiya annoba wadda ta kama su yanzu ga tunki ana shaka iska sai ta mutu to haka annobar take to irin annoban nan za a yi cikin al'ummata inda duk ga annoba ta yi cikin al'ummata to ku jira alkiyama yana daga cikin alamomi na alkiyama Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai alama ta arba'in daga cikin alamomi na alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bayyanar fitintunu daga gabas mun yi baya cewa fitintunu za su yawaita ƙarshen zamani ko? to bancinsu kuma bancin waɗannan fitintunu na ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce fitintunu za su fito daga gabas lokacin da yake wannan magana ina yake madina ina ne gabas ga madina kaga wajen iraki da, da basara da sauransu to fitintunu za su fito da can wajen iraki present iraq shi ne gabas ga madina abin nan to fitintunu za su bayyana za su fito daga gabas shi kuma wanda wannan alamar ta tabbata ne cikin hadisan abdullahi dan umar wanda yake hadisi ne muttafaqun alaihi dan umar ya ce wata rana muna tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah ya fuskanci gabas sai ya ce innal fitnata min hahuna koko innal fitnata hahuna innal fitnata hahuna innal fitnata hahuna min haythu yatlu qarnu shaytani annabi ya nuna gabas gefen gabas yace fitina za ta fito da nan daga gabas gabas gare mu fitina za ta fito lalle fitina za ta fito daga gabas lalle fitina za ta fito daga gabas inda inda kahun shedan ke fitowa to ina ne gabas gare su wajajen iraki da sauransu ko da an ka bincika kuma sai ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata duk wata fitina da kasan al'ummar musulmi suke ciki yau to asalinta daga gabas ta fito asalin daga iraki ta fito misali shi'a ina aka kyankyasa shi'a kyankyashe kwankwan shi'a an ka nasa kwan shi'a an kyankyashe daga iraki kaga daga gabas ba wani bala'i ko cikin musulunci da ya kai bala'in shi'a Allah ka karya muna su ka kare mu daga sharrin ka mai da kaidin su bisa ga kawanan su to shi'a daga iraki take khawarij su ma daga iraki suke suna cikin fitina ga musulmi ko ba su ciki ƙadariya waɗanda ke cewa babu ƙaddara su ma daga iraki mu'tazila duk daga iraki duk wani ɓangare na bata da kasani sani duk asalinsu daga iraki kaga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata kaga waɗannan duk sun bayyana ko da shi'a da khawarij da mu'tazila da qadariyya waɗannan duka sun bayyana to akwai wasu fitintunnu da annabi ya bada labari za su bayyana ƙarshen sa'a gab da tsayawa alƙiyama su ma kamar me kamar bayyana yajuju da majuju eh kamar bayyana ya juju da majuju da menene kuma da bayyana dajjal waɗannan su ma duka hadisai sun tabbatar da daga iraki za su bayyana ya juju da majuju iraki za su hara bayyana haka dajjal iraki zai bayyana kaga waɗannan ba su zo ba to amma dai duka daga gaba za su fitowa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskiya fitintunnu waɗanda za su fito daga gabas Allah ya tsare mu daga fitina kowace iri sai alama ta 41 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta zamo ba za ta